إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتمك سابا أتي قبل كراتم تفسير a wannan masallaci na juma'a masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu an da ke nan cikin garin bauchi a yau alhamis yau alhamis ranar alhamis goma sha bakwai ko takwas goma sha takwas ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zama daidai da ashirin da uku ashirin da uku ga watan june shekara ta 2016, idan ba manta ba muna nan cikin suratu ghafir suran da take karantar da tauhidi tsantsa da kuma bayanai dangane da makoma ranar takin alkiyama makoman nan imma ila aljanna wa imma ila nar ko dai zuwa ga aljanna ko kuma zuwa ga wuta Allah ya tsare mu a yau za mu tashi daga aya ta 69 ayan da Allah ta'ala yake bayani jaza'ul mujadilin sakamakon masu jayayya da ayoyin Allah almujadilin bil batili fi ayatillah waɗanda suke jayayya da ƙarya da ɓarna a cikin ayoyin Allah الله تعالى يكي ألم تر إلى الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون هذا الحق تعالى في هذه الآيات إلى ذم المجادلين في آيات الله za a yi magana dangane da masu jayayya cikin ayoyin Allah mubayyinan azima za a yi mana bayanin girman barnansu fi takzibil qur'an yadda suke ƙaryata alkur'ani wa jazaohum ala zahir da kuma sakamakon su a bisa ƙaryata qur'ani falaysa fihi takrar babu maimaita magana kai tsaye don a can baya akwai aya kwatankwacin wannan idh sabiqu li bayani man shay'il jadali wa sababihi a can baya an ambata mana wato mafari na jayayyan kafirai da kuma dalilinsa wa hadha ta'jibun min halil mujadilin anan kuma za a bayyana mana mamaki ne na halayen masu jayayya wa ara'ihim alfasida da kuma ra'ayoyinsu wanda bai da kyau ma bayani akibatihim tare da bayanin makomansu makomansu nan wanda za a yi bayani na gidan wuta kamar yadda za mu gani da irin mummunan tanadin da Allah ya yi musu a cikin gidan wuta wa zahiru annaha fil kuffaril mujadili. ayoyin da za mu karanta sun shafi kafirai ne masu jayayya da ayoyin Allah fi risalatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal kitabi allazi unzila alayhi dangane da wato jayayya da sakon da annabi ya zo da shi da kuma littafin da aka saukar masa Shin Allah ta'ala yake alam tara shin baka gani bane ila allazina yujadiluna fi ayati llah ga waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah anna yusrafun ta yaya ake juyar da su barin gaskiya ala ta ya muhammad shin ba ka jin mamaki ne ya kai annabi Muhammad min ha'ula ilmukazzibin daga waɗannan maƙaryata almushrikiyin waɗanda suke mushrikai almujadiliyin masu jayayya bil batil da barna fi ayatillah a cikin ayoyin Allah alwadiha waɗanda suke a fili almujiba lil imani biha waɗanda suke tabbatar da imani da su kaifa tusrafu quluhum ta yaya ake juyar da hankulan waɗannan mutane anil huda ila dalal gabarin shirya zuwa gabata ma qiyamil adillati dalla tare da tsayuwan dalilai waɗanda suke nuni, ala sihatiha a bisa ingancin su wa annaha fi nafsiha da tauhid kuma lalle duk wanda ya saurari ayoyin Allah to sai ya tabbatar wa Allah da tauhidi tauhidin uluhiyya imma rububiyya imma tauhidul asma'i wa sifat Allah ta'ala yake waɗannan mutane allazina kazzabu bil kitabi waɗanda sun karyata littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana da abinda muka aiko manzanninmu da ke fa sawfa ya'lamu to da sannu za su sani mummunan sakamakonsu ai innahum lalle waɗannan هم الذين كذبوا بالقرآن ثني ولن قرية القرآن وبما أرسلنا به الرسل لا بند مكاعكم شيء من التوحيد لا إن كان الله وإخلاص العبادة لله لذلك شيء عبادة كالله الله وشرائع الصالحة لشريء ولن تسكي إن قتلتو لحياة الإنسان في الدنيا أرايوا أن أدم الدنيا والتبرؤ من الشرك والوطنية da barranta daga shirka da bautan gumaka wal imani bil ba'ath da imani da takin alkiyama thumma haddadahum sai Allah ya musu gargadi a karke wa au'adahum yayi musu tattalin mummunan sakamako bi kaule da faɗin Allah ta'ala fa sawfa ya'lamun da sannu za su san makomansu to mecece makoma ta su sai Allah ya ce ibil aghlalu fi أعناقهم والسلاسل يسحرون في الحميم ثم في النار يسجرون الله تعالى إذ الأقلال يا هند أينهم مقوكي كوكما تركنا كوكما أنقوكي ko abubuwan da ake sanyawa a gargaɗe hannun mutum da kafanta musamman ma wanda ake halawa da hannaye da wuya me yake kiransa eh anfa to menene anfa menene hanka eh shine na ce meye bambancin su wannan turanci ne wannan hausa anka hanka bayar bai sai ya ce maka anka ina shine amfa to amma ina maganan abin da ake haɗawa haɗa hannu da wuya shi me ake kiransa me ake kiransa to wanda ake sa a kafafa mari shi ne ake sa a kafa da wani yare da hausa hausan ina sai idan an ce mari to wanda ake sawa a kafa sannan anfa wanda ake sawa a hannu sannan hannu da wuya sasari to kaji zakti ne haka ne amma dai anfa din nan dama asalinsa kalman turanci ne eh saboda a da'in za su sa wa mutum ba a sa masa wato anfa a hannu sai dai a ɗaure hannu ta baya abin da ake wa barayin da kenan a rinka yin gaza su ana dukan su saboda haka sai ya daure hannayen mutunta baya to amma da an ya zo sai ana sawa a hannu da kuma sukan hal a hannu da wuya su takura mutum domin duk wanda aka hal a hannayensa da wuyansa to fa ba zai iya motsi ba babu maganan walwala to al'agalal wannan na ainihin wuya ne ko na hannu ne ko na kafa ne ya za mu yi mu bambanta na ina ne na wuya saboda me fi a anaqihim izil agalalu fi a anaqihim abinda Allah yake kenan yayin da sasari yake wuyoyinsu alagalal kana iya faɗin wato sasari da yawa mai kenan za a ce sasarai wannan hanya hausa karbe biya ce kuwa ko kuma an gyara kawai don a wuce izil agalalu yayin da satarai ke a alaƙihim suke wuyoyinsu to wani irin sasari ake nufi na wuta to na kata koma ko na itace ya dami ɗan adam a duniya balle kuma a ce an sa masa sasarin wuta to sakamakon masu jayayya da ayoyin Allah kenan to sai dai ana tsayawa a nan jawazul huquq wato a tsaya a nan idil agalalu ko idil agalalu fi a'naqihim wajen tsayawa ne sana sai a ce ishabun saboda karshen aya waɗansu kuma za su ce idil agalalu fi a'naqihim yuzhabuna fil hamimi saboda magana suna hale ne in aka ce yuzhabuna fil hamim shine ana ingiza su ko ana kona su cikin ruwa wanda yake tafashashe hamim shine a hada diwa da jini ya zama mai kenan da diwa da jini a haɗe to kaga wani wani wato wani dan gaya har yana wani yana wani kyama mai kyankyami ko to ni ma da nake faɗa yana kyankyami ana kiransa turkani da hausa jini da ɗiwa su haɗu wani lokacin in kaga kurji za ka ga da farko zai zai yi jini in ya taso warkewa musamman irin kurjin da ko gulandon da za ga mutum yana sosawa yana abin nan to sai ka ga da jini da iwa ya haɗu to in jini da iwa ya haɗu fa to ya fara lalacewa ne don gane iwa zalla ya fita saboda haka lokacin da yara suka ji rauni yana musu kai-kai, to ba za su sosa idan mutane ba sai sun je gefe su rinka sosawa to ran da ya cika wannan jini da iwa ɗin rarike ciki yake yi kuma yana da ciwo kwarai da gaske don gara ɗiwon zalla ko gara jinin zalla amma in sun haɗu su biyu ba su da daɗi to wannan da jini da ɗiwon idan ya haɗu su ne za a gauraya su a tafasa su da gidan abin na gidan wuta yuzhabuna wato yuzhabuna fil hamimi ana ingiza su a cikin gidan wuta da wannan ruwan zafi Allah ya tsare mu summa sa'annan fi nari yuqtarun za a kona su da wuta kun ga kenan za su zo su ci abinci na algisle za su sha tafashashen firkami sa'annan wutan jahannama za ta kona su masu jayayya da ayoyin Allah to waɗannan ai fa sawfa ya'lamu ha'ula'i mukazzibun da sannu waɗannan masu karyatawa za su sani hina tuj'alu al-quyud fi anaqihim yayin da za a sanya satarai a wuyoyinsu wa yusabuna fi salafil fil hamim sa'annan a ja su a cikin maruruwa da ankoki a cikin wutan jahim a ruwan zafi wa huwa al al-mutanahi fil harara shine ruwan da yake da tsananin zafi fatatakasau jululuhum sai ainihin fatunsu gaba ɗaya yayyanke watan salikul homohom namominsu kuma ya fita gaba ɗaya su mai yurakuna finna sa'an na kona su a gidan wuta allati tuqadu bihim wa tuhitu bihim wanda za a rinka hurawa a kansu ta kewaye su gaba ɗaya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata a cikin wata aya hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha al-mujrimun wannan wutan jahannama ita ce wanda mujrimai suke karyata ba ya tsofona ha wa baina hamimin an Allah tabaraka wa ta'ala yace suna zagayawa tsakanin wuta mai tsananin zafi da tsakanin ruwa mai tsananin zafi na Makoman makomansu kenan ko nan ko can Allah ya tsare mu wa qala subhanahu kuma Allah ta'ala ya ambata ba da zikiri aklihim az-zaqum bayan ya ambaci abincinsu na zakum wa shurbihim alhamim da yadda suke kan ruwan zafi na surkami ya ce summa inna marji'ahum la ila aljahim jahim sa'annan makoman su zuwa wutan jahima ne ya ce khuzuhu fa atiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim ذوق إنك أنت العزيز الكريم inna haza ma kuntum bihi tamtarun za mu samu ayoyin nan nan gaba irin azaban da za a yi makafirai a cikin gidan wuta Allah ya tsare mu kuma yasaluna aw kuma yasaluna za a tambaye su su'ala taqri'in wa tafqitin ah, wa tawbiqin za a tambaye su tambaya ta zargi ana sunamihim al-ma'buda dangane da gumakan da suka bauta musu a duniya to inda rikicin yake kenan ranar takin alkiyama idan aka ɗebo masu bautan gunke ko masu bautan walin Allah da abubuwan da suka bauta musu koma bayan Allah to za a zo a hala su waje guda a tambaye su za mu ji abin da zai faru sun makila ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ثم قيل لهم سألنا ذا شيء مصو أينما كنتم تشركون ina abin da kuka kasance kuna yin shirka da kiya ko kafirawa mushrikai min dunillah abin da kuke bauta masa koma bayan Allah qalu sai ka ji sun buɗe baki sun ce zallo anna sun bace gabarin mu ba ma ganin su anan bal lam nakun nad'u min qablu shay'a to kaji mushrik fa da tsiya ga abin da zai faɗa wa Allah bal zai ce a'a ya Allah ai lam nakun nad'u min qablu shay'a wai kafin mu zo alkiyama ba mu kasance muna kiran wani Allah ba ya Allah kai kaɗan ka muke kira to dama Allah ya riga ya ba da labari a wurare da dama duk mutumin da ya tafi lahira idan ya zo ya ga waɗansu abubuwa a cikin ainihin fayil ɗinsa a cikin littafinsa zai yi mutu sai ce Allah mu ba mu aikata wannan ba kuma a wani waje ma mu shirkai har an tsuwa za su yi su ce wallahi rabbina me za su ce ma kunna mu shirke ka ji ba mu shirke wai wallahi rabbina na rantsi da Allah wa Allah ne fa zai wannan rantsuwa ya ce ma kunna mu shirke mudin nan ba mu yi kirka ba to an ɗauka cewa lahira ɗin kamar duniya ne saboda lahira babu tuwa-tuwa babu rufa-rufa a lahira babu kumbiya-kumbiya kuma babu wani sassaucin da za a yi in dai baka je lahira da imani ba ka shiga uku to amma da yake da farko za su ga arhan waje shine za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike kamar yadda suka ce anan lam nakun nad'u min qablu shay'a ya Allah ba mu kasance muna bauta ma wani ka ba kafin mu zo wannan rana ranar takin alkiyama Allah ta'ala ya ce ayya waɗannan sun manta ne kuma sun makara kazalika yudillu Allahu al-kafirin kamar haka ne Allah yake batar da waɗanda suke kafirai ayyuqalu lahum za a ce musu min qibalil mala'ika ta bangaren mala'ika domin saboda mushrikai da arna ba su yi sa Allah yayi magana da su kai tsaye ba sun yi kaɗan wannan sai bayan Allah na kwarai kamar yadda manzo Allah ya ce ranar takin alkiyama lalle bawan Allah zai yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala tsakaninsa da Allah babu tafinta ba mai fassara to sai dai fa wani zai duba ai mana milhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru ay akama milhu fala yara illa ma qaddama fa yanzuru tilqa'a wajhi sai ya dubi ainihin gabansa me zai gani illa nara tilqa a wajhihi sai wutar jahannama Allah ya kawace min qibali malaika taqri'an lahum wa tawbihan ta hanyar zargi za a ce aina al-asna ina goma kanku wa shuraka ina abokan tarayyanku allati kuntum ta'budunaha min dunillah waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah ma lahum la yunqizunakum me yasa ba za su tsamar da ku ba mimma an fi daga abin da kuka kasance a cikin sa wa yansurunakum al yau me yasa ba za su taimake ku a yau ba wa qatal mihla tunda kun fada cikin bala'i qalu mujibin sai mu mushrikai su ce gabu anna sun bace gabarin mu wa zahabu sun tafi abin su falam yanfa'una ba su amfane mu ba wa faqadnahum fala narahum mun rasa su ba ma ganin su wal haqu annana kai gaskiya ma kawai lam nakun na'budu shay'a ba mu kasance muna bauta wa komai ba ai ta bayyana ya bayyana gare mu annana cewa mu din nan lam nakun na'budu shay'an yanfa'u to malam yayi fasara anan ashe abin da suke nufi da cewa lam nakun nad'u min qablu shay'a shine ya Allah ba mu kasance muna bauta ma waɗancan bautan da zai mana amfani ba to amma wannan wata fassara ce wato tun da abin bai muku amfani ba to tamkar ma ba su yi shi ba kawai tun da baya da amfani yana la yufir domin gunki baya gani wala yasma kuma baya ji wala yadurru baya cutarwa wala yanfa baya amfanarwa ko kuma ka ɗauka ma matacce wanda za a je kabarinsa ana tsammanin wai waliyi ne daga cikin waliyan Allah kun ga la yusiru baya gani wala yasma kuma baya ji sannan wala yanfa kuma baya jawo amfani wa kazalika la yado kuma baya cutarwa to me yana zuwa kabari ka roki wanda yake cikin kabari ya biya maka bukata wanda da zai iya biyan bukata to da zai fara biyan bukatan karan kansa kuma ce bukatan wanda yake cikin kabari eh shi ne ya sake taki ko a je lahira ya shiga aljanna kai tsaye ko kuma ya sake dawowa duniya da ya shiga barzaki ya riga ya ga daruka in ya dawo zai shiga taitayinsa idan da ya yi tsaya a duniya duk wanda ya je kabari ya dawo to za ga ya gyara halinsa shi yasa ka jaraba idan kana musu ko maka yadda ba kwarai da gaske abinci ne ka na dan kwana uku haka tare da abincinka da komai idan aka binci ne ka na kwana uku yana jin ran da aka bude ka bayan kwana uku zai wahala a same ka sai dai a samu tarin abincin kuma a samu tarin kashi mutum ya sha wuya koma ya fara lalacewa saboda haka duk wanda ya tafi lahira ya je barzaki ya fara daga barzake to idan da za a ba shi zaɓi zai so a ce ya dawo duniya ne domin ya gyara kurakuransa to amma kuma idan an mutu ba a dawowa wannan shi ne tabbas idan an mutu ba a dawowa idan an tafi lahira kuma babu maganan duniya don haka tun da wuri ka yi ƙoƙari ka ci moriyar rayuwarka tun kafin mutuwa ta same ka ka ci moriyar ainihin duniya tun kafin ka bakunci lahira to wannan shine zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka kuma Allah ya sassauta maka amma idan ka bi na kafirai ka rike wani Allah shin bokwa ne ko mai duba ne ko wani gunki ne ko wani dodo ne ko wani aljani ne ko wani iska ne ko ma menene wanda aka rike shi koma bayan Allah to hakika wannan ba zai amfani ba ranar da ake neman amfanin sa ranar lahira to ko da ma a nan duniya tunda zai yi wahala idan ka rike dodo a ce ko yaushe rinka kare ka ko idan ka rike gunke ko ina yana tare da kai ko kuma masu rike ainihin rikakkun zakaru din nan ko mutum ya ajiye wani rikakken bunturu a gidansa ko ya ajiye maciji ko ya ajiye rikakken ko tsohon tolo-tolo. to kaga wannan ba zai kare ka daga ainihin abubuwan bala'i ba na duniya ba zai jawo maka amfani na arziki da mulki da sarauta da ɗaukaka ba ba zai jawo maka ilimi ba dole sai ka nema sa'annan kuma an je lahira ba zai iya tsare ka daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala ba don ana faɗa mana irin mutanen da kaga wani yana bauta zakara wani yana bauta maciji wani yana bautawa kura wani yana bautawa dodo wani yana bautawa kunkuru wani yana bautawa kunkuru duk an yi waɗannan to duk bala'i ne mai kada ma sai da aka kashe kadansa aka kashe shi aka yi masa jirin mulki a Najeriya wanda yake gadara da wata kada ma a kasan ina jin Zimbabwe ne shi ma abin da ya faru gare shi kenan da mai hulan saki ko mai hulan zaki an ce idan ya sa hulan wani shugaban kasa ne in ya sa hulan to ba wanda ya sai tinkare ke fito na fito da shi wani abin mamaki sai Allah baraka wa ta'ala ya masa kisan Za dama haka ne kamar yadda yake a Najeriya an ce akwai wani yana da kada wala Allah gaskiya ne ko karya ne eh, maganan kadan nan Allah ya gata malam malahimu wani tsohon shugaban kasar najeriya ne aka ce yana da kada wanda ya jin mulki aka ce wai in ya zo kawai sai ya ajiye kada eh, a'a kafin fa ne wanda shi ma juyin mulki aka masa ya yi juyin mulki aka masa juyin mulki eh aka ce kada yake kada yara da ita to amma yanzu ina ki ina kada ba mamaki yanzu an je kabarin sa ma ba san ina yake ba ai kuskure ne ka rike wani Allah za a ga yan boko a lokacin da mutum yake rubuta jarabawa sai ya je ya samu wani wai ya kai masa biro wai wannan zai rubuta jarabawa dai shike na sai a yi masa addu'a duk a tattofe biro shi ba zai rabu da wannan biro ba saboda in ya rabu da wannan biro ba zai ci ba to da mun dolo ne an ce maka biro yana da ilimi ne ai biro bai da kwakwalwa menene kwakwalwan biro kai ne idan kana da shi kawai zai rinka tafiya yana tafiya kana ta rubutawa har idan ya kare ka jefar da shi ka dauki wani amma ko an sauke qur'ani ne akan biro ba abin da zai maka to wadansu za su rike wannan bayarwa din wani kuma zobe ne shi ya yadda da wannan zobe matukan yana da wannan zobe to ba za a kwace mulki a hannunka ba wannan rike wani Allah ne ka rike wani Allah gaba ɗaya wata rana sai ya haɗu da wata karuwa ta kwace zoben sau nawa ake yi wa manya waɗanda yake manema mata wawaye karuwansu da kilakansu su suke ɗauke zoben to da zoben yana da wani tsaro bai kamata a ce kilakiya ta ɗauki zobe ba bai kamata a ce karuwa ta ɗauki zoben nan ta kwana lamiya ba saboda haka in za a rike Allah a rike Allah a bai shirka Allah ya tsare mu amsan da za su bayar kenan وذاك الذي صدر عنهم للي أبي الذي يفتون الجريس إنهم اعتراف صريح بأن عبادتهم إياها كانت باطلة وأنهم بيان أفيلتي وبوتن نسقي عباداتهم بوتن نسقي مولن وتشرمين الكون ومثل ذلك الضلال مثال إذن وأنهم أتاني يذل الله الكافرين الله يكيف قتل كافرين حيث عبدوا هذه الأصنام كإن سكبوتا موضعنا قماكا التي أوصلتهم إلى النار وأن أكركسهم كيف جدا متع بمعنى سن كيف سنبروكنا أي هكذا كما هكذا يتبين بطلان جميع أعمال الكافرين وتلالا سوى أيكا كافرين كبينا وتنكتب العلائق والصلة أسامو علاقة دواتو صلة سينكي قبل bainal abidina wal ma'budin tsakanin waɗanda aka bauta musu da waɗanda suka yi bauta za su ce ba su yadda ba kuma abana Allah ta'ala sa'annan Allah ya yi bayani sababa ta'zibihim dalilin da yasa zai azabtar da su fa kala yace zalikum zalikum bima kuntum تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم دليل يسا الله يولا كانت موضع نمباهي saboda sun sake hanya كنتم kuntum في الأرض سبود saboda abin da kuka kasance kuna yi na farin ciki a bayan ƙasa to wannan magana tana da fadiya yi wannan ya gwada duk farin cikin da mutum ya yi makomansa wuta kenan akwai gyara a cikin magana ko akwai bayani akwai bayani ba wanda ya sai gyara wa ayin Allah to menene bayani wane ne farin cikin da ya halatta idan mutum ya yi aure idan mutum ya yi aure ya halatta ya farin ciki farin ciki kamar yaya shine an baki dama ya tara mutane a gidansa ko za a iya tara mata da yara don sun yi kare-kare da yan wake-wake su yara ƙanana idan sun yi kare-kare da yan wake-wake saboda farin ciki wannan babu matsala musulunci ya yarda da wannan idan aka zo wucewa za a ce a gidan wane lafiya saboda kullum muna ganin gidan duhu so yanzu kuma mun ji hayaniya sai a ce ai ya tsallake ne ai ya ci gaba ne domin duk inda ake ji shiru to ran da duk aka ji motsi sai an tambaya to aka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka ce an ba da dama a gwada farin ciki to amma kaga fatin da za a je a yi wannan ornate ko cocktail party ko dina wanda za a je a yi wannan ornate amma ka yi walima wannan ne reception wanda za ka yi wa mutane bayan an ɗaura aure ko a lokaci na musamman wannan kima farin ciki ne kuma alaman godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan da hali idan ka zo walima ba ka kira mutane su zo da su ci ainihin zallan shinkafa ba suna ce abin yana makure su a wuya a'a ya kamata a ce shinkafan nan idan za a yi ta ta ji man gyada ko ta ji manja Wannan mutum yana ce yana haɗewa yana ce ku kawo ruwa ku kawo ruwa domin ya tsora kai ko kuma kuma kamar yadda annabi ya faɗa wulim walau bi sha ka yi walima ko da yar akuya ka yanka wanda yake idan aka yi jollof ɗin sai a ɗan tsora tsokan nama guda ɗaya ko guda biyu sai ga mutane za su ci shinkafan saboda tsokan naman nan amma a je walima haka tatas to ko da yake kowa yana yi daidai gwargwadon matsayinsa ne amma da da nama kam ai da yafi to wannan ma godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala idan an maka haihuwa ka yi taron suna ya saba wa ka'ida amma an baka dama kai walima kana iya yin walima domin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ba a baka rana ba ba a baka lokaci ba lokacin da ka ga ya dace kuma duk inda kuke jin ake maganan waliman nan fa ana maganan a shirya abincin da mutum bai saba ci a gidansa ba domin a gayyace shi ci wannan shine walima alama an gode wa Allah subhanahu wata'ala ke kenan ko wani abin farin ciki ya same ka ka shirya walima inda za a yanka saniya a yi farfesun wani bangare a soya wani bangare a gasa wani bangare don kuma akwai rago na musamman wanda aka kyafe a kyafe a yi rago wanda kawai za a zo a ki yana banga-banga a tsakanin masu walima a samu mahu za kawai suna to kaga wannan alaman farin ciki ne da alaman godiya wani lokaci ɗan adam ya kai farin ciki da karan kansa shine yanzu musamman wanda ya auren fari idan aka daura masa aure lokacin da aka gama daura aure kusan yanzu waɗanda ake daura musu aure suna zuwa wajen auren to da shi da abokai za a haɗu ana gaisawa assalamu alaikum to in ka lura za ka ga ango a wannan lokaci ya buɗe baki ya buɗe hanci ya buɗe ido idan da za ka ce wa angon za Allah ka rufe bakin kan nan mana ba ba zai iya rufewa ba ko ya rufe zai bude to me yasa baya iya rufe baki baya iya rufe hanci me yasa saboda farin ciki to kaga shi ma ya kubuta daga karkashin wannan aya farin ciki ne wanda musulunci ya amince da wannan to haka ma in kana tare da iyalinka ana taɗi an faɗi wani abin farin ciki ka kyalkyale da dariya ka tumbure ka ɗaga ƙafa ka harba sama wannan ma ai abin farin ciki ne haka ma mutumin da za a zo a yi masa albishir da wani abu mai daɗi ya faɗi ya yi sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ko yana da alola ko ba da alola ko yana zai kalli gabar ko ba zai kalli gabar ba ya faɗi ya yi sujada saboda godiya ga Allah a bisa wannan albishir ɗin da aka masa to shi ma za a ganshi yana cikin murmushi fiskarsa a sake yake yana dariya ko yana yaƙe to shi ma wannan farin ciki ne ya fita daga karkashin wannan farin cikin da ake magana wanda ya saba wanda ake yi a bayan ƙasa kuma Allah ta'ala ya ce zai azabtar da waɗanda suke yin wannan farin ciki shine wanda ya saba wa Allah ba yadda za a yi don kayi aure ka ce za ka je ka kira 'yan mata da samari su je hotel ko su je ainihin daji a je ana iskance a wajen ko a kira masu kaɗe-kaɗe kati da kati su zo suna kaɗe-kaɗe suna rawa ko ana waƙoƙi wannan ya saba wa musulunci haka daɗin daɗawa wani shi idan an samu abinci gaba shi shirka ma yake da kafirci za a kira masu tsafe-tsafe ne wannan ko kusan ya shafi kamar wanzamai ko 'yan farauta ko kuma waɗansu makamantan wannan ƙwarai sai a zuwa ce to kowa ya zo ya baje kolinsa sai kowa ya zo ya baje ainihin tsafinsa saboda me saboda wai ɗansu ya yi aure ko wani abu makamancin wannan to wannan ma farin ciki ne wanda sai an azabtar da mai yi ranar takin alkiyama don bai halatta ba saboda haka ya yi ƙoƙari ya kiyaye waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu zalika bima kuntum tafrahuna fil ardi wato wannan sakamako zai faru gare ku ne saboda abin da kuka kasance kuna yi na farin ciki a bayan kasa, bai gairi haƙƙi ba tare da gaskiya ba idan akwai gaskiya akwai hujja akwai dalili to wannan kan Allah ma zai ba da lada ne akan wannan wa ma kuntum tamrahun kuma da abin da kuka kasance kuna yi na me na takama da alfahari kamar yadda ake ba mu bayani waɗansu ne za a zo a ɗaura aurensu abinda suke yi da daddare shine giya fika a haɗa maza da mata yasa abin takaici ne a ce iyaye suna barin 'ya'yansu mata suna zuwa irin wannan waje kusan dalilin da yasa wallahi muke goyon bayan a yi bincike kenan kafin a daura wuri? na farko a tabbatar babu yadda amma na biyu ni ina goyon bayan a rinka yin bincike cewa ta taɓa lalata ko bata taɓa yi ba in wani fege ya taɓa taɓa ta to ka haƙura kwarai da gaske don babu yadda za a yi ka auri wanda yake wani ya taɓa yin zina da ita to fa duk lokacin da suka hadu za su zo suna kikkiftawa kana wajen kai kuma wawa ko an doke ka alaramma eh wato an doke alaramma wawa ne har ma ya ce a'a mai yawa ma ya hadu da kai yana haɗuwa da kai zai ce assalamu alaikum alaramma kuma ba da biyu ne wato ya yanka maka magana ne a karkashin wannan ko kuma ya kasance ana haduwa su suna haduwa su yi wani abun nan su shirya don saboda me zai yi wahala a ce mutum ya je ya yi lalata da wata karon farko bai sake yi ba sai dai idan Allah ta baraka ta ya kirya da su to ya za a yi a ce mace ta yi zina a waje sannan kuma ta shigo gidanka ai babu amincewa kan wannan mata idan ya kasance akwai hayayyafa a tsakanin ku babu tabbas ba duk waɗannan 'ya'yan nan naka ne babu tabbaci ba mamaki da za a baje maka kolin shi wancan din a baki dama sai ga yazo yana jayayya da kai cewa fa 'ya'yan nan nasa ne kai kana ce naka ne kwarai da gaske to shi yasa gaskiya mu muna goyon bayan irin wannan bincike domin in ba ana binciken ba masu aikata wannan barna ba za su shiga taitayin su ba amma kun ga irin wannan dinan da ake yi a kyale mata su je ba abin da suke yin da iskanci saboda za su sha abubuwan maye idan suka sha abin maye ko komai ma za su yi sa'annan kuma a ce an bar ya mace tana zuwa wannan waje namiji ma da yake zuwa yaya aka kare da ki balle yanzu ba gakin nan duk mashaya su riga sun dame mu ba duk wanda yake irin wannan kyaye karshe karshe kwakwalwansa lalacewa za ta yi ba fa zai yi abin kirki ba duniya gakin nan ana tambele iri daban-daban to mutumin da yake tambele shine za ka ɗauki limanci ka bashi homis mutumin da yake tambele shine za ka bashi jan aya ko mutumin da yake tambele ki ne zai muku fasara ai sai an ce ya ayyo Allah ya ce to kun ci kaza kazan haka Allah ya ce ya gurgo muku a sham saboda me saboda ya kyata masa karo abinda kwakwalwansa zai faɗa masa fasara kenan ko mutumin da yake tambele shine za a baki gwamna shine za a baki kwamishina shine za a baki gaban karamar hukuma ko mutumin da yake dan tambele shine za a baki mai anguwa to idan aka wayi gari shugabannin mutane suka kasance su ne irin waɗannan masu tambele masu kyakkyaye to ku tabbatar al'umma ta lalace ne to ga ke muke gani kuma duk abin da yake haifar da waɗannan abubuwa irin waɗannan fati-fatin da ake yi don a gwada wai farin ciki maimakon a gode wa Allah sai a saba masa ga sun nan birje ko abin sana'a ka ɗauka ka ba su wallahi ba za su iya kiyayewa ba kuma da ban wuyan ka fara sha ne idan ka fara sha nan wata rana kawai sai a ganka a layin kurkure wai ka je sayan kurkure wai maganin ulsa ƙarya kake yi ba maganin ulsa ba ne o oh, kurkura ne ko eh ana ana zuwa aje a saya wai maganin kwansa ko menene ƙarya kuke yi kawai kuna kyan wani abin maye ne da dabara sun idan ka kurkure ka kurkure ka kurkure an ce ba a haɗe shi an ce in ka haɗe shi za ka ji kaman wutan jahannama kake sha abin da wani yake kenan kaman shi. kuma ba a san ma da menene ake haɗawa ba sai ga mutane suna ta layi wai su suna sayan kurkura kurkura ne ko kurkure kurkura ko Allah ya sauwaje to ainihin farin ciki da saba dokan Allah wajen gwada annakiwa da jin daɗi shi ya haifar waɗannan mutane ire-iren waɗannan abubuwa ga jayayya da ayoyin Allah ga abin da suka ga dama shi suke aikatawa sai Allah ta'ala a ƙarshe sai ya tattara su ya makoman su ina ne udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin dawqulu abwaab jahannama gaba ɗayan ku ku shiga kofofin wutan jahannama kuma idan kun shiga na fiha Ah, madawwama ne a cikin ta har abada ba maganar fita fa bi samaswal mutakabbirin Allah ta'ala yake Allah wadaran makoman masu girman kai lalle girman kai rawanin tsiya duk abin da Allah ta'ala ya baka kada ka kuskura kai girman kai ilimi ne mulki ne kuɗi ne lafiya ne jin daɗi ne walwala ne shahara ne ɗaukaka ne ko menene Allah tabaraka ta'ala ya baka wani za ga yana da mata da yawa da ƴaƴa da yawa sai ka je yana ai duk anguwan nan ba wanda ya kai ne wani ƴaƴa shi ga dara yake yana gwada girman kai wani abin mamakin da za ka je ka bincike 'ya'yan sai ka samu kuma duk ƴan iska ne mashaya amma kuma wani gake yana gadara da su duk anguwan nan ba wanda ya kai kai wani ƴaƴa waɗansu suna kwana a wani waje babu ka sani ba waɗansu ma ana ɗiban su a je a yi faki da makamai da su baka sani ba waɗansu ɓarayi ne na hansen ko na takalma a masallatai amma kana nan kana ga yara unguwa wai kai ka fi kowa yawan 'ya'ya ina amfanin yoyoyo babu saboda haka ba a girman kai da takama idan ka yi wa Allah girman kai da takama sai ya kwace ga idan ilimi ne ka zo kana girman kai to sai Allah ya karbi ranka gaba daya ko kuma ya sanya maka ciwon hauka idan mutum ya kamu da ciwon hauka duk sa zai zo yana bada ilimi ai yana bayarwa ma sai dai ya bada wanda suka sani don an ba haka ba in waɗanda ba su sani ba ne to zai tura su wani waje ko da ko farfesa ne ko kuma Allah ya ɗauke ranka kenan domin Allah ya baka ilimi baya kwacewa sai dai ya dauki ranka gaba daya to amma kaga kuɗi idan ka yi girman kayan Allah ya ga dama sai ya kwace ya maike ka matsiyaci kai ko matsiyacin matsiyata shine asfala safilina a can ƙasa to ko kuma sarauta ce ko mulki ne ko ɗaukaka idan Allah ya ga dama sai ya dawo da kai ƙasa kana anguwan ma ba wanda ya san kana anguwan to fa bai fa bai sama sawal mutakabbirin Allah wadaran makoman masu girman kai ai udkhulu abwaaba jahannama as-sab'a za a ce musu ku shiga kofofin jahannama guda bakwai din nan al-maqsuma lakum wanda aka raba gare ku bi ma'ana kowace kofa akwai waɗanda za su shige ta Allah ya tsare mu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul hajar yace laha sab'atu abwaab jahannama tana da kofofi guda bakwai kulli babin minhum kowace kofa daga cikin jahannama juz'un maqsum bi ma'ana wani bangare ne wanda aka raba sai yasa duk waɗanda za su shiga wuta rarraba su ake yi idan ba ku manta ba a kofofin aljanna mun yi irin wannan bayani ba kowace kofan aljanna ne mutum zai je kama hanya shiga ba za a bugo ka idan an tabbatar maka kai dan aljanna ne to ka jira a gwada maka kofa don in ka je ta wata kofa ba kai saka shiga ba ba mamaki baka yi aiki irin na wannan kofa ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi masa tambaya wanda ya masa tambayar nan Bakar bin Abi Quhafa Allah ki kare ya dare. yace ya manzon Allah tunda aljanna tana da kofofi da yawa za a kira ki ta wannan kofa da wannan kofa da wancan kofa da wancan kofa da wancan kofa manzo Allah yake kware kuwa sai ka je ana kiran ka ta kowace kofa a ce ya kai dr zubair bismillah wancan kofa ma mala'ika ya ce dokta bismillah wancan kofa ma a ce dokta bismillah kawai zai ga dokta yana zazzare ido ta wace kofa zai shiga to shi za a iya kiran mutum ta kofofi daban-daban shine maza Allah ya tabbatar yake eh za a iya kiran mutum ta kofofi daban-daban yace kuma ina tsammani ina kyautata zaton kai abubakar bin abi kuhafa za a kira ka ta kofofi daban-daban ta inda kaga dama za ka shiga gidan aljanna masu bakin ciki sai dai su mutu abubakar bin abi kuhafa fil janna yana cikin gidan aljanna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna sa'annan wa sa'd bin zaid fil janna wa sa'id bin abi waqas fil janna duk sauran sahabbai wanda da manzon Allah ya tabbatar musu yan gidan aljanna ne yan gidan aljanna ne kuma abubakar bin abi kuhafa shine jagoran su saboda haka ko kai kaki masu bakaken kaya Allah ya riga ya tabbatar eh. wannan kenan saboda haka aljanna tana da kofofi daban-daban kamar yadda wuta ita ma take da ƙofofi daban-daban to wannan wuta kamar yadda za a kira mutum mutumin da ya ayyukan alheri daban-daban za a kira ki a ƙofofin aljanna masu yawa ya zaɓi ta inda yake so ya shiga to haka ma fa wanda ya barna wanda ya barna ka yi ƙarya ka sha abin maye ka yi zina ka yi liwaɗi Kayi sata fara'o sannan kayi zalunci ka ce amana ga sunan da yawa sai idan mutum ya je kofofi daban-daban kawai sai ya ji ana kiran sunansa to da wani suna za mu buga misali kun ga wajen aljanna na buga misali da sunana to a nan wajen wuta kuma da wa za a buga misali to da fir'auna ko ko da hamana ko da karuna ko da namaruzu ko da kudaru ko da hitila ko da arnan zamanin yanzu ba sai mun kira suna ba sai a je ana kiransu ta kowace kofa to shi ma sai ya zaɓi kofan da zai shiga shine udkhulu abwaaba jahannama na fiha ku shiga kofofin jahannama kuna madawwama a ciki har abada wa innakum mukhalladuna fiha abadan masu dawwama ne a ciki har abada ala dawam bisa dawwama kun san dawwama kalmar larabci ne har abada ma kalmar larabci ne to ko kuma hausawa mai ce kalmar ku eh lalle an hala baki din din din din din din to shine da dawam ko abadan eh har abada ba iyaka fa bisal manzil wal ma'wa Allah wadaran irin wannan masauki da makoma allazi fihi hawan wal azabu shadid wanda a cikin akwai wulakanci akwai azaba mai tsanani tunda a can bayan mun ambata ko wannan surkami ma kawai ya ishe yan wuta balle garwashin wuta balle itacen zako balle ainihin alkifile ga abubuwa iri daban-daban a ce mutum yana cikin gidan wuta zai ci kayan wuta kaya ko da ta duniya ce aka ce mutum ya ci babu daɗi balle kayan wuta ko da yake na ga yanzu mutanen zamani suna yin wani abu mai kama da kaya amma da yin ka taba ki ka je yana da laushi baya so mai kama da kaya ana sake a cikin shinkafan zamani sai eh, idan aka ɗora maka guda uku ko guda abin nan sai ka daddatsa shi za ka yi yadda ka san kaya haka yake amma kuma ba kaya ba ne Tana kasan malaysia na ga wani ajiyar marmari ba rike sunansa ba shi ma in ka gan shi yadda ka san kaya wato akwai kaman garafunu ne ko wani abu wanda za ga ya dunkule haka jikinsa ya yi tsini-tsini to su ma suna da kwatankwacin irin wannan amma nasu za ka gaishe wato kaman ruwan ƙasa ne dark brown ne amma zaƙi yake da shi shi ma ƙayansa za ka ji laushi yake da shi to wannan na duniya ne in ka je ana maganar lahira ana maganar gidan wuta to duk abin da aka ambace shi a gidan wuta bai da daɗi ko kankani bai da daɗi tunda Allah ta'ala ya ce saman su garwaki ne ƙasansu su ma garwaki ne ko ina ma garwaki ne hatta cokalin wuta magarwa shi ne to ina mutum zai shiga sai yasa wuta za su yi ta hargowa za su ce a dawo da su duniya in aka dawo da su duniya a mayar da su makaskantan mutane a duniya masu jin jiki sai yanzu in ka hadu da wanda yake da mu yake mummunan fatara wallahi za ka kansa a juye yake saboda tsaban talauce, yadda ka zama haukaci ya kai saboda babu abinci mai kyau babu wajen kwana mai kyau babu tufafi mai kyau sa'annan kuma babu isasshiyar lafiya to kaga wanda yake da babu da babu da babu to ko yana da mata da ƴaƴa wani lokaci ma koransa za su yi su sanya masa bakin wato bakin ciki sai ga ya fita daga cikin hayyacinsa kana ganin sa kaman ba mai hankali bane daga nan kuma mai hankali ne talauci ne ya sanya shi haka to kaga wannan hali ya fi na wanda yake cikin gidan wuta sau dubu miliyan sau dubu miliyan in ji yara saboda haka lallai a tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya yi wannan mummunan tattali ne da tanadi liman yastakbara an ayatillah ga wanda ya girman kai gabarin ayoyin Allah wa tiba'i da la'ilihi wa hujajihi bai bi ainihin dalilai na ayoyin Allah da hujjojin Allah tabaraka wa ta'ala ba to Allah ya kara mana imani sai Allah ya ce mu فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون to waɗannan ayoyi da za mu karanta su guda biyu a jere su kuma suna magana ne akan haƙuri suna kuma magana ne akan cin nasara shi yasa waɗannan abubuwa guda biyu a rayuwa suna tafiya ne kafala da kafala idan ka yi haƙuri to Allah ta tabaraka wata ta'ala zai baka cin nasara za ka ci nasara a ƙarshe amma in ka yi haƙuri ba to matsala ne abin da yake lalatar da samarinmu ne yanzu ke hankoro mutum yana son nan da nan shi ma ya kai wani munzali kana nan da kyar ka kwato kanka a NCA amma kana hankoron za ka hau ote kana hankoron za ka hau kujeran da take juyawa alhali diplomanka da kyar ka fita da fa amma kana son kujera mai jujjuyawa irin tamu amma ka bi channel ɗin ina an zo ce ga wani mai kuɗi ya gama shiryawa a goman ƙarshe na watan ramalana zai tafi umra kuma zai tafi da dukan matansa zai tafi da 'ya'yansa masu wayo wanda ba su da wayo kuma ya bada da ajiyarsu a wani waje sai ka ce to kai ma bari ka yi irin wannan jarinka nawa ne shi rana tsaka ne ya fara wannan yanzu mutumin da aka dauki jarin naira miliyan biyar aka baki to sai ka samu idan ya yi ciniki sai ya je ya samo end of discussion eod ko kuma wannan anaconda anaconda ne ko anaconda sai ya je ya sayo sai je ya ce cinikin wani fankasheshen fili ya ɗebo gini shi gidan sama yake so ya gina kamar na miliyan talatin kaji mai jari miliyan biyar a shekaran farko ba haka ake yi ba hakuri yake yi a danna zuciya dan kasuwa lokacin da yake hada-hadan kasuwancinsa danna zuciya yake yi yana tattalin kowane abu shekara ɗaya shekara biyu shekara biyu abu na shekara uku ya fara zuwa aikin hajji ya kai mahaifinsa ya kai mahaifiyarsa ya kai yan uwansa yana da mata guda ɗaya ya ƙara in an jima ya ƙara yana gida matsatse ya koma faffaɗan gida yana da motarsa wanda yake lallaɓa ta ya kira wani abokinsa ya baki shi kuma ya je ya ɗauko lafiyayya yara sun yi yawa ya sayi mota ya ce a rinka kai su makaranta sa'an an zo neman taimako da ba zai iya gina masallaci ba a ƙauyensu yanzu ya bunƙasa zai iya gina masallaci da islamiyya sai ga duk ya hala to da sannu da sannu ake zuwa ba rana zaka ba za in ka yi hakuri a kowane bangare to zaka ci nasara yasa nake tausaya wa samarin mu na yanzu babu yadda za a yi yanzu a yi ta kuka karatu ana jefar da mu kaza kaza kaza ya za a yi a ce kana da jarabawa wa shi gare amma ka kwana kana bacci wannan ba dalili ba ne dan ka faɗi ka faɗi da hujja mu a da da muka yi muna da jarabawa wa shi gari ba ma bacci da daddare muna amfani da da daman da yake ba mu saba amfani da shi ba muka saba amfani da shi ba in ka sha ba za ka iya bacci ba wani kuma goro yake ci wani namijin goro yake ci saboda jarabawa da za a yi gobe da safe karfe takwas zuwa tara zuwa goma awa biyu kaga ka gama da ita kana fitowa kana dawowa daga jarabawan idan ka ci abinci kuma sai ka kwanta ka biya bakin bacci zuwa azhar in ka yi bacci zuwa azhar ka biya bakin baccin dare ne amma babu ina ganin masu waye da neko da nafe mutum yana da jarabawa amma sai ganshi yana ta shirga bacci ko ka ganshi yana ta taɗi da abokansa ko kuma yana daddan na waya wannan facebook din nan da chat on din nan ba zai koya maka ilimi ba hayaniya ne hayaniya ne sai ka yi haƙuri ka danne zuciyarka sannan za ka ci Shi shine asabaru wan nasru aya ta farko ta yi magana akan asabaru aya ta biyu kuma ta yi magana akan me annasru wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته